malala dan fulani kana na duniya dama kwanaki mala yana nema ya mun ba face fa ah, wani ne zai ga wannan she baya so ah, ha ba Allah ki kalli fuska ki amma dubi Allah bai miki kamannin da za a ce ba a san ki ba ha ah? to shikenan tunda mala ya riga ka an sai ka bar mishi kuma na alƙawari a kotu kan wannan zan ba ko mu dai uban An ce ba son son ne ba ma ba son kai ya fi fa. Wannan ita ma ba ta da matsala. Kanwa ki ne ko? Waɗe uwa ɗaya. Kuna kamar ita ma na da dogon hanci. Ba na gaji abin da ce ma ba uwa mu ɗaya uwa mu ɗaya. To shi kenan tana so na? To amma gidan mu da abin da yake so dole ɗaya shi ma. To shi kenan yanzu tun da kin sheke mara kike so yanzu in kun yaro da mara ma zan ringa zuwa gida ko ina gaishe ki. shikenan ba matsala to madalla na gode ka ga ma gobe za ka iya zuwa jibi sai a daura mana aure da ita ah na ji daɗi ba sibo bai sibo ba ba ni ali orodo jikere ne wala alhamdulillahi na gode na gode yagba olóró Oloro, oloro, oloro, asi tí lò lò mo Salamu alaikum. Sadiya. Yau ki fito zan burge ki. abin da dai kike so gashi nan ki zo ki ci kaka ras mata sai da wasa sadiya ga sakon ki ya zo kin san ba shigowa ɗakin zan yi ba saboda ba daɗewa zan yi ba Kar ki sa nuna ba ai da kin san inda na samu karas din nan ai da kin fito da buɗa ni ne harijiyar gwangwan ƙauyen karas yaya eh ai dole girbi ya tashi a sai mata karas dole ki ci karas in ba karas din nan ni kuma tashin hankali ya same ni amma yanzu mai gida fi layi in ce maka ka siyo min karas shi ne aka je ka siyo min tumatir tumatir din nan ba kana ganin shi kwando guda a ciki hafa ya fara kalimatu hmm, sadiya babban suna ne ni in wasa kike mun dan Allah kike na ba yanzu ba sai na dawo so dai kike in zauna a gidan nan ni kuma su fita nake so in karas din ne ya dada ni ya zan so karas ke ringa maganar uh, uh, uh, tumatir to ka san dai ba zan ma ƙarya ba sai ka buɗe ledan ka duba ka ga abin da ka so ni da aka danka min abin da hannuna kuma to bari da ki gani da yamma wasa kike min me alkuran karan na so ni dai a ido na karanta na so Ba dama tumatir ka siyo. Ya za yi kuma ka siyo kare karas ya zama da tumatir. To in dai haka ne ku komawa ta sama. Ai, haka sai da ya ce baba karas ɗin kake so na ce eh, ya ban kuma na ɗan tauna. To na ce koyon damfara ne, amma ba haka ba ya za a yi eh, zo da karas ya koma tumatir. to shi kenan yanzu an kya rike ki mana miya da shi kenan dai kada su da a wahalar da ni yanzu zuwa rijiyar gwangwan ba mota wani mai jaki ma na samu ya rage mun hanya ni dai kai sauri so nake na cika rasin nan yanzu to shi kenan anya kin zan ba karamar to mutum mai ilimi mai kwazo mai menene da ya shi ma ya zama bulatanin dole Allah Allah Allah ka riga ka faɗa ka matsala to me ka turo ko zan eh zan Allah zan ga masu babu kenan eh fara ma wannan takardun ba sai rike sandan ba ma Allah za ka yi kyau kiwon ba ko mai ya sun kuma sun fara kamata in je in to ni ma fa na iya noyi don fa noyi noyi ba noyi ake cewa ba joyi eh. joyi Njoyugo. Njoyugo. Njoyititi. Tapi. Sapa. Sapa. Ba po po po ba sapa. Four. Turan cikin four. Four. Da kaman kashi ka abin kashin yara kenan. Da four. Da ah, turanci? Eh, ai four ya haɗa. kalma biyu ko uku. Four. Lissafi a lissafi hudu kenan. Four. a yarance a gida kuma kenan yara za su yi zan ce <laughs> Salamu alaikum. Sadiya, ka ki taho Sadiya Ali mata Sadiya. Me gida ka dawo. ina ya, kike mana saja na san ya? Kita ban yara iya? gitu, ya, iya? ke tashi ki tafi gidanku me gida ko rana za ta yi ne zauna eh ne ba ne ba ban yadda ba ina kike ne ke tashi ki tafi gidanku a'a ko rana za ta yi ne a zaune fa Dama riga an gaya muku tunda kuka na musu da walwala a cikin gari. To mun yi alkawari sai mun ga bayan ɗaya bayan ɗaya. Da ya mun inda ba so a ji wallahi ba za ku ji. Haƙuri kuma nan dan kwa. Wanyo. To yana so in sanar maka.